Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To yau 'yan ƙasar Mali ke kaɗa ƙuri'ar yanke shawarar ko su bai wa shugaba Ibrahim Bubakar Kaita wa'adi na biyu ko a'a. Su kuma 'yan ƙasar Zimbabwe harama suke ta kaɗa ƙuri'ar su gobe litini a zaɓensu na farko. Tun bayan da aka tilasta daɗaɗɗen shugaban Sorobin Mugabe ya sauka a watan Nuwamba. batun ko jama'a za su amince da sahihancin sakamakon waɗannan zaɓukan da ma ƙarin wasu na ƙasashen afirka kudu da sahara aƙalla biyu cikin 'yan watanni masu zuwa ciki har da na ƙasar kamaru da za a watan oktoba da jamhuriyar demokradiyyar congo da za a yi a disamba duk wannan ya danganta ne ga yadda jama'ar suka fahimci zaɓukan ingancin zaɓuka dai ya danganta ne ga yadda masu tsarawa suka yi tuni rahotannin kungiyar saka ido kan sahihancin zaɓe ta freedom house ta, ke nuna cewa a ƙasashe da dama an ga ƙaruwar murƙushe madafun dimokuraɗiyya ta fuskoki daban-daban a halin da ake ciki kuma yau lahadi ake gudanar da zaɓen majalisar tarayyar ƙasar cambodia mai kujeru 125 bisa wani tsarin da ya sha suka saboda rashin kwakwarar jam'iyyar adawar da za ta kalubalanci jam'iyya mai mulki hasalima 'yan sa'o'i da fara gudanar da zaben gwamnatin kasar ta umarci kafofin intanet da su rufe dandalin kafafen yada labarai masu zaman kansu guda goma sha biyar ciki har da gidan rediyo muryar amurka da rediyo free asia da kuma pumping post ganin yadda a bara kotun kolin ƙasar ta rusa jam'iyyar adawa ta cnrp ga dukkan alamu jam'iyyar cpp ta su firaminista hunsen za ta kai labari jam'iyyar ta yi galaba a zaɓuka hudu da suka gabata waɗanda aka gudanar duk a bayan shekaru biyar biyar shi kansa firaministan hussein ya kasance bisa gadon mulki na tsawon shekaru talatin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban kasar somalia muhammad abdullahi harmajo ya fara ziyarar aiki a kasar eritrea ta kwanaki uku mai cike da tarihi inda ya tattauna da takwaran aikinsa na kasar tun daga isowarsa jiya asabar a birnin asmara ministan yaɗa labarai na ƙasar ta eritrea ya sanar tun ranar juma'a cewa shugaban kasar eritrea azayas afirwarki ya gayyaci shugaban na somaliya ƙasashen biyu sun shafi shekaru sha biyar ba tare da wata hudar diplomasiya ba wannan ziyarar ta farmajo ta faru ne bayan da eritrea da ƙasar habasha wadda suka daɗe suna gaba da ita suka maido da hulɗar jakadanci matakin da ya kawo ƙarshen mayar da iritiya saniyar wari a yankin wani yaro ne ya mutu sanadiyar raunin da ya ji a zanga-zangar da aka yi a kan iyakar gaza jiya asabar a cewar hukumomin asibiti a gaza rahotannin na nuna cewa mu'ammin fati alhams ya mutu jiya asabar kuma shine mutum na uku da ya mutu a wannan zanga-zangar da aka fara tun ranar juma'a saura falisdina biyun da aka kashe ranar juma'a ne wato razi abu mustapha dan shekaru 43 da kuma majdi al-sadri dan shekaru 12 da haihuwa tun da farko a jiya asabar manzan majalisar ɗinkin duniya a gabas ta tsakiya nicolas naledov ya tabbatar da mutuwar ɗan shekaru 15 ɗin da ta kafar twitter inda ya bayyana al'amarin da abu mai tayar da hankali ranar juma'a ma ya ce ya kaɗu da kashe wani bai da wani yaro ɗan bafalistini ya yi ya kamata a kawo ƙarshen wannan al'amarin a cewar Ronaldo ta kafar twitter a jiya asabar shugaban amurka donald trump ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar california da ke gabar yammacin ƙasar yayin da wata mummunar wutar daji ke barazana ga dubban iyalai trump ya ayyana hakan ne jiya asabar a wani matakin da ya tanaji ware kudin ayyukan kashe wutar da kuma agaji ga masu bukata an tilasta ma dubban mutanen da ke kudancin california barin gidajensu tun da asubahin jiya asabar don guje ma wutar da ake wa lakabi da kiristan fire ko wutar kiristan da wannan wutar da kuma wata a arewacin california da ake kira char fire ko char wutar char su ne suka fi yin barazana ga yankin na yamma tun daga ranar litini da aka fara wannan matsala. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu aromu, assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Masana suna aza koma bayan ilmi a arewacin Najeriya musamman kan rashin ilmanta da ɗiya mata. An samu ci gaba, duk da haka alƙaluma da kuma nazarin al'amuran yau da kullum zai nuna irin ‘yan mata da ya kamata ce suna makaranta sai a gansu suna tallace-tallace a kan tituna. Hajiya Dina Dinatu Isiyaku wacce tsohuwar mai bada shawara ce ga gwamnatin jihar Taraba kan harkokin ilmin manya ko yaƙi da jahilci ta yi kira ga magidanta su ɗauki hakkin da Allah ya wajabta musu na kula da iyalansu, domin hakan ya hana uwaye mata aza ‘ya'yansu mata talla domin uwar gida ta samar da abinci a gida. Hajiya Dinatu ta bayyana haka ne a hira da ta da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona a Jalingo. Abu na farko ina so in in shaida ma jama'a cewa yawancin laifin mazajen ne da suke sake ɗawainiyan gida wa mata ɗawainiyan mata me nake nufi da ɗawainiyan eh, gida sake wa mata ba su kula da abinci ba su kula da sutura ba su kula da ko da kuɗin makarantar ne to inda namiji ya kasa haka ko kuwa in bai kasa ba ma inda ya sake abin da ya kamata ya yi bai yi ba in ya bar wa macen to mace in dama ba aiki take ba ko ba wani sana'a take yi ba sai kaga at the end of the day ta sake the only option da ya zama mata shine zaɓi sai kawai ta barwa yarta talla to shi yasa kake ganin sauran matan nan despite the fact sun sani cewa talle nan fa yana jawo matsaloli wa ya mace amma still ba su da option sai su tura yaransu su tafi talle wa'yansunsu suna tura su don ba su ma fahimci menene ke gudana a makarantun ba so yana da kyau ma za a faɗaɗa sanakarwa na cewa na nuna amfanin makaranta ga especially ya mace so ina ganin in maza suka koma suna yin abin da ya kamata su yi eh, matan ma za su iya su ga cewa eh tun da mazan sun ɗauka za su bar 'ya'yansu su je makaranta maimakon su yi talla daga cikin wannan sakamako da ya bani wa'anne fa'idoji ake samu ga ilmantar da 'ya mace to in aka ilmantar da 'ya mace ai kamar an ilmantar da duniya ne gaba ɗaya domin 'ya mace in aka ilmantar da ita ita ce fa za ta zo ta zama uwa sannan dama ɗakan wanda yake fara samun ilimin da yake fara samu a wurin mahaifiyarsa ce so tun da ita ce first contact na education na yaro kaga in kuwa mace ta yi ilimi ashe kuwa yaro ma zai sami first hand ilimi kenan domin ba ɗaya bane a ce mace da ta yi karatu ko da a wurin lura da yaro ne daban yake da matan da ba ta yi karatu ba so in aka samu aka ilimantar da 'ya'ya mata wato gaba ɗaya an ilimantar da duniya ne ba kawai wannan a family ɗin ba su kuwa iyaye banda batun barin nauyin a gidansu akwai iyaye da har yanzu suke ganin tamkar samun ilimin boko ya mace kamar wani wato mabuɗi ne kawai na lalacewanta Ah, ko menene ra'ayinki game da wannan well ra'ayina a game da haka ba hakan ba ne domin mace in za ta lalace za ta lalace wato yana da kyau iyaye su fara tarbiyyantar da ya in ta riga ta san values ɗinta ta san addini ta san abin da addini ya tanada ta san kuma menene yake da kyau da kuma menene bai da kyau in yarinya ta riga ta sami tarbiyya duk inda aka jefa ta za ta fita ba tare da waɗansu sun cusa mata ra'ayi ba kuma yana da kyau ma yara ai su yi cuɗanya da waɗansu ɗin in suka yi cuɗanya sannan kana nuna musu cewa e wannan haka yana da kyau wannan haka baya da kyau akan a'a ka bar yarinya ba ta yi cuɗanya ba ba za ta ma fahimci menene ɗin baya da kyau ba amma in yarinya ta sani cewa eh gashi nan fa ta tafi makaranta albish misali ta je ta samu yara suna sa riga ɗan gajere in ta dawo gida za ta ce ah ni kuwa na je makaranta ba na ga wata yarinya ta sa fa riga ɗan gajere kaga maman za ta iya cewa eh to ke da kika ganta ta sa riga gajere me kika gaya mata to kin ga irin wayannan ma ai ya kamata ke sai ki nuna mata ai tsiraici ba shi da kyau to amma a ce wai za a hana domin waɗansu suna yi ba za a ce gaba ɗaya ne suke yi ba kuma ko da yarinya bata je makarantar ba a cikin yaran da ba su tafi makarantar ba still za a samu ai wa'anda su ɗin basu tafi makarantar ba amma kuma sun lalace so lalacewa dai shirya dai ga ubangiji yake amma mutum zai iya ƙoƙarin nashi sai sauran kuma ya barwa Allah. A gefen maza kuma matsalar ita ce ta almajiranci irin ta yau. wacce yara suke ta gararan ba kan tituna babu ilmin addini da wai aka tura su su nemo balle kuma na zamani. Saboda haka ne ma limamin babban masallaci da ke unguwar Rimiya Kaduna Imam Musa Tanimu ya kira ga iyaye su farga cewa yanzu lokacin tura 'ya'yansu hannun malamai masu tashi daga wannan gari zuwa wancan gari ya wuce saboda daga unguwa har zuwa wani gari babu inda za ka waiga ba a samu makarantar islamiyya ba imam tanimu ya yi wannan kiran ne a hirar da ya da wakilin sashen hausa a kaduna iliya kure kalman almajiranci asalin shi kalma ne na larabci wanda ka ɗauko shi daga cikin alkur'ani kamar misali mun duba suratun nisa sura na hudu aya na ɗari kan cewa man kharij min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi suma yadrakul maut faqad adraka ajru ila Allah kalmar muhajiran sannan kuma akwai wata wuri a ce ya zo cikin alkurani ce ma da yake faɗa cewa muhajiruna al-awwal wa sabiquna al min al-muhajirin wal ansar wa sabiquna al-awwal min al-muhajirin ma'ana kalmar al-muhajir ya zo asalin kalmar al-muhajir wai wanda ya hijira ya bar gidan shi zuwa wani wuri asalin laraba suna amfani da wani wanda ya bar gida ya je wani wuri don neman ibada sai a kira shi almajiri ma'ana almuhajiri saboda ya zo hausa kamar da shi maimakon almuhajiri sai ya tsawo sai kamar da shi almajiri kamar da sukan ce gafarta malam asalin shi allah ya gafarta ma malam ne suna cewa gafarta malam kawai sun kawo da wasu abubuwa saboda haka ainihin karmar larabci ne almuhajiri <clears throat> manin shi ne wanda ya bar gidan shi ya je wani gari ko kusa da shi ko nesa da shi don ibada to mu kuma da ya zo kasan hausa a kano ne zaria ne sokoto ne katsina ne bauchi borno sai muna ɗaukan shi musamman ga mutumin da ya bar gida don ya nemi alkur'ani ilmi alkur'ani kawai sai muna ce mashi almuhajir ma'ana almajiri a wancan lokaci mafi yawa an fi zuwa daga kasashen da ma'ana daga zaria ko sokoto ko kano ko katsina an fi zuwa maiduguri borno saboda musulunci ya riga ya zo garin kafin ya zo kasan hausa ya yi kusan shekaru da yawa sannan ya zo kasan hausa saboda haka lokacin sai zama su mutanen borno suna da karatun alkur'ani akwai mahaddata alkur'ani da yawa saboda haka idan muna son 'ya'yan mu haddace alkur'ani sai mu ɗauke sai mu kai su borno to tafiyan nan da muka yi sai muka manta ya tafiya da neman ibada sai muna kiran wa'annan yara ko mutane da aka ɗauka a ce musu almajirai to su je su karatu alkurani bayan sun wasu shekaru kuma su dawo gida su masu zama malamai to wani lokaci kuma in suka zama malamai a garin ba su cika son zama ba sai a ba su ɗalibai wanda za su koyar don ya zama bakunta yana da amfani sai a ɗan ɗauke su a kai wani gari sali babu mamaki ga da wasu daga kano ne su ɗauko yara su zo zaria ko wasu daga zaria su je kano ko daga bauchi su zo zaire ko aje bauchi a ɗibi da yara aje da su a wancan lokaci ya yi tasiri ya yi fa'ida kware wajen bayar da ilimi na addini ga yara saboda a lokacin akwai abubuwa guda uku na farko dai irin abubuwan da suka auku na zamani na abin nan ba a cika samun su ba na sace yara ko na lalacewansu ko munanan ɗabi'u ba a cika samu a wancan lokaci ba sannan kuma na biyu abin da ya taimaka aka sami wannan su garin da aka je har murna suke sun sami almajirai don koyaushe da safe da rana za su aikawa da sadaka gidan malam ko kuma almajirin ya zo ya bara za a shi abinci saboda har ya zama ɗabi'a ne al'ada ne yana cikin sadakokin da al'umma suke za ga mutum ya yi abinci fiye da iyalin shi yana jiran almajiri ya yi bara ne abi a bashi wannan ya taimaka sannan na uku a lokacin babu wani hanyar samun karatu ta wannan saboda ka sai zama ana amfani da wannan lokaci ana abin saboda an sami karatu ta haka an sami mahaddata alkur'ani masananta da makamantansu da yawan gaske misali ɗaya daga ciki kamar su shawar ayar ya faɗa a tarihin shi yadda ya karatu alkur'ani gari kaza zuwa gari kaza ta wannan hanyar da ya sami karatu ne da dai har isaka rabiu da rabiu ma mahaifin nashi eh, mariga ka rabiu da rabiu shi ma haka su ma suka abin nan da ya faɗa har zari ya zo jan neman karatu alkur'ani da makamantan waɗannan saboda a wancan lokaci an sami mahaddata sosai akan ba su suna daban-daban akwai wanda ake ce na farko akan ce mashi kolo Eh, wai farkon mataki kenan sannan daga kolo kuma ka zama gardi daga gardi kuma ka hau sama ka wuce har ka zama alarama alarama kuma ka zama gangaren daga nan ka zama gwani eh so sa akwai gwanaye akan cewa in ka zama saboda kaman ka zama gwani kamar farfeso kenan akan alkur'ani ka san ta sosai da maka saboda ka akwai gwani gwani gwani da yawa musamman wannan kalma na borno ne to amma sun da can ake karatun sai aka mai da shi in aka ce ma wani gwani to shine wai gwani akan alkur'ani to sai kuma in ka sauko ƙasa to ga dai mahadita nan ga sunan aramomi ga gangaren nan ga makamantansu to duk akan sami irin waɗannan abubuwa wancan lokaci ya yi tasiri ya yi amfani an sami karatu ya zauna a ƙasa hausa sosai ko da bature tura da suka zo ƙasan hausa ka tarar da wannan tsari na karatu za su tarar da mutum yana rubutun alkur'ani yana rubutu suna sadayya communication duk da wayannan harfofi har kuma daga nan ne suka iya suka kokari ana yi na ajami na ba na larabci ba ta nan ne wasu wanda suka iya kuma suka yi harfofi na ajami wanda za a iya rubutu tsakanin mutum da mutum ko tsakanin hukuma zuwa ga mutane ko mutane zuwa ga hukuma da makamantan an yi amfani da wannan harfofi kafin tura ko da suka sun tar da wannan tsari na karatu yana da amfani ya sa mutane sun zauna a bina sosai ka yi bayanin cewa ya canza kamar daga asalin yadda ya faro hmm. ah, ganin musamman yadda yanayin tsaro yake a hmm. najeriya akwai kofa wanda ba dole sai yaro ya tafi wani gari ba a sosai kuwa sosai musamman abin da shafi yanzu akwai islamiyoyi da muke yi saboda ka duk wannan sauki ne sannan kuma babba yanzu dama akan je borno ne don neman karatu a yanzu makarantun sun yi ko ina saboda idan ka ce za ka sami makarantar alkurani kana neman na zariya ko na kadu za ka sami su da yawan gaske in ka je kano ma ga sunan saboda ka ba ma a bukatan irin wannan yanzu ya wace wace din a ɗauki yaro a tafi da shi nesa ga abubuwa masu ban tsoro da yawan gaske yanzu yaro ana iya juya kwakwalwan shi eh, a kan ga sunan da ɗabi'u daban-daban musamman shekaru can zamanin shagari da aka faɗa ma ta tsini za ga mafi yawan irin wa'annan almajiran ne wanda eh, aka ba su iya ba su kula da su da makamantun su aka sami kamar yadda kuma wannan zamani muka sami boko haram za ga wasu da yawa sun shiga saboda ba su san menene ba irin wa'annan abubuwa so da dai al'amura kuma in siyasa suna amfani da su yadda su ga dama eh, sannan saboda haka ya kamata yanzu ba sai an je irin wannan wuri ba eh saboda ko ina akwai makarantar alkur'ani akwai su a garinku akwai su a unguwanku akwai ko ina saboda ka sannan kuma makarantun islamiyoyi dinnan su sun taimaka suna ba da gudunmawa saboda haka zaka tarar da a garinku a unguwanku ga makarantar islamiyya na yaro zai je karatu kuma ya koma gida eh, ga tsafta ga kulan iyaye ga shi kuma malaman komi dai cikin natsuwa da makamantansu kuma abin da ake a wa'incan karatun ne irin wancan shi ake irin wannan babu bambanci saboda haka yaro zai zo safe ko da yamma gwargwadon da yake karatu yana karatun zamani na boko ka kan je da safe da yamma don kuma da yamma yake zuwa da safe saboda haka yanzu islamiyoyi dinnan sun zama makwafin wancan kamar da ake cewa wai zamani riga ma'ana yakan zo da rigan shi idan ka sa ka tafi in ka ki sawa kenan ka tafi huntu saboda haka wajibi ne yanzu dinnan a kula da irin wannan maimakon yawace yawace din da zamani yakan canja kamar da muka sani a da mutum yakan je aikin hajji a ƙasa ne aikin hajji eh, daga nan ka tashi sai borno sai injamina sai khartoum sai egypt sai ka tsallaka ka je ka aikin hajjin ka shekara uku ko hudu ko biyar ka dawo yanzu ko cikin awoyi kaɗan ka isa amma da ka'idoji daban-daban a yi visa a yi kaza da ka in ko kace zaka irin na da ne ban zato zaka wuce Nijar ba za a dawo da kai sai a ce ba abin nan ba in ka wuce Nijar saboda sufan ku ɗaya ne bakake in ka je Misira kam za a gane ba maji za ka dawo saboda haka inda zamani ya zo da sabon tsari to abi kamar da zama zamani riga ka sa rigan kar ka zauna kuntu wadda ka irin wannan sai a himmatar da irin wannan makarantu na islamiyoyi ba don komi ba don abinda da ake koyar a wancan karo shi ake koyar musamman na biyu kuma yadda tsaro ya canja yadda mutane wayayyu suke amfani da yara ƙanana wanda san harkan duniya ba su juyar musu da hankali da tunani su nuna sauran mutane makiyansu ne ko ga makami ku yi kaza ko kuma su gaya musu in ka mutu wannan hanya kawai kai dan aljanna ne shahidi ne kai shahada su gaya musu karya wanda ba haka ba don neman biyan bukatun kansu a ɗaura musu ba su je su tayar da da makamantan saboda hankali bai zo musu wanda in hankali ya zo mu za su gane cewa ba haka bane saboda haka saboda irin wannan abubuwa na tunani yau da kullum ga kuma yara ana iya koya musu fashi su zama yan fashi ana iya koya musu yaƙi tsakanin kamar yadda Najeriya take ta fama yaƙi da wannan unguwa da wannan kabila da wannan kaza da makamantansu saboda haka idan aka tsare aka koma kan irin wannan muna da kyakkyawan zaton za a sami canji saboda islamiyoyi sukan tsaya matsayin irin wancan zamani ba ma nan gaba kuma wani abu ma yanzu daban wanda ba haka nan ba na koyarwa da zamani koyaushe yana canji ba yadda yake da ba haka yake yanzu cikin wasu dalilai da har yanzu ke sa arewacin Najeriya ke baya ga kudancin ƙasar ta fuskar ilmi in ji masana har da irin gudumawa da tallafawa da kuma zuba jari da waɗanda Allah ya wa hannu da shuni a ɓangaren ƙasar ko kuma yankin suke yi, saɓanin abin da ke faruwa a ƙasar Hausa. Saboda haka ne har yanzu ake ci gaba da kiraye-kiraye ga ɗaiɗaikun al'umma su ba da gudumawa su wajen ƙarfafa harkokin ilmi a arewacin Najeriya. Wannan kiran da alamun ya kai ga wani mataimakin darakta Aminu Tukur Dambo, wanda ya samar da kujeru da tebura kan kuɗi kusan naira miliyan ɗaya ga wasu makarantun firamare a jihar Katsina. To ko me yasa ɗauki wannan mataki? Ita ce tambar da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa ya masa. A idan ka duba al'amarin ilimi a ƙasar nan yanda yake yanzu, na ɗan zazzaga makarantu da niyyar in ɗan ba da ɗan tallafi na wani abu daban to sai mutane suka ban shawara in zaga makarantun nan in ga menene abin da yake on the ground bukatu saboda haka na duba na je na samu malam makaranta da sauran ma'aikatan makarantun nan suka bani shawarar cewa wancan abin da na niyya da farko ba shine primary needs su ba abin da suka yi bukatan ba ga yara nan zaune a ƙasa saboda nauyin yayi ma gwamnati yawa tana buƙatar wanda za su ɗan zo bakin gwargwado abin da Allah hore maka ka ɗan taimaka to shi na ga cewa i eh, gaskiya suna buƙatar kujerun nan da ɗan zaga makarantun nan shine na ɗan yi ƙoƙari na samu kujeru guda ɗari da tebura na je na ce ga suna a rarraba mu makarantu guda hudu akwai damba tukur primary school akwai damba abu primary school akwai ta primary a cikin garin yan doma sannan akwai primary ta cikin gari wanda ake gari da ake matallawa da a cikin wace karamar hukuma kenan a inda na fito kenan in ga local government ware da gaske wannan tallafi da ka ba su waɗannan yara in ce wanda su ne za su amfana da wannan kai tsaye to kana ga wani irin tasiri wannan tallafi zai masu su wa'annan yara a ga dan tunani na abin da nake hange ne psychologically yaro ya je ya zauna ƙasa ana koya mashi ga turɓaya wasu wasu da sun dan lalace haka amma idan aka samu wasu kujeru saboda za ga ko fentin da aka yi ma kujerun an masu fenti wanda zai jawo ra'ayin 'yan ƙananan yara haka so wannan su ga suna da kujeru ma daban da za su je su zauna zai zama masu abin alfahari kuma zai ji daɗin shi ya zo makarantar ma yarin. to akwai wani kira ko da kake da shi ga sauran irin masu hannu da shi ne na ganin cewa irin wannan da ya abu kamar da kace gwamnati nauye mata yawa ko za su masu zo su tsoma hannunsu a cikin wannan bukatu da a matsayina na mataimakin darakta ta hukumar ruwasa a jihar katsina wato darakta wanda yake kula da fannin ba da ruwan sha da tsabtace muhalli ina kira ga sauran abokan aiki wanda muke aiki tare da su 'yan gwamnati da kuma mutane wanda suke da mukami na siyasa haka da 'yan kasuwa da ɗaiɗaikun jama'a duk wanda Allah ba iko ya hore duk wanda Allah hore mai ikon yin wani abu makamancin haka to ya hito ya ba da gudunmuwar shi abubuwan nan suna da yawa ilimi ne zamantakewa na yau da kullum dukka ga suna ko ina kaɗan sa ɗan wani abu to insha Allah za ka ga abin da Allah zai maka waɗannan kujeru da ka rarraba ma waɗannan makarantu ganin cewa yara ne 'yan kasa da irin in ce shekaru bakwai ko takwas haka da za su yi amfani da su akwai wani shiri na musamman da kai wajen gyara waɗannan kujeru ko da za su samu wata matsala insha Allah dama da farko abin da na ji akwai da na niyyar in je tsahin kujeru haka dan gyara su to sai ga cewa sun zama scraps ba su gyaruwa an yi gyaran an yi gyaran an yi gyaran ba za su abin nan ba shi yasa ne wannan sabi amma a yanzu a karin kaina akwai wani tsari da muke shiryawa na ina kwarin ba da scholarship za mu dan saboda zaka akwai yara za su ga hazikai ne suna da kokari amma iyayensu za ga cewa ba masu galihu ba ne sosai ba sai ka ga yaro ya gama secondary yana da credits eh, duk da ake bukata amma ka ga ya kasa tafiya university saboda bayan da zai saboda haka akwai tsari da nake dan shiryawa a bakin gwargwado dai tunda ni ma'aikacin gwamnati da ne bakin gwargwado dai dan abin da Allah ya bani zai kokari zan sa wata scholarship haka wadda zan dan zazzabo yara masu hazaƙa haka wanda kuma suka fito da gida mara galihu haka saɗan tallafa masu da abin da Allah sauƙaƙa insha Allah. Kamar akwai niyyar in ce da wannan abu ba dai a gajiya akwai niyyar irin kai ma waɗannan yara littattafan rubutu da dai irin fensira haka saboda ina ganin alamun ƙila suna buƙatar wannan akwai niyyar wannan. Eh gaskiya wannan ita ce farkon niyya ta abin da na je da shi a raina kenan. to amma a lokacin da na je na yi kasan na gama duk na zazzaga makarantun nan da dama kuma na yi magana da malaman makarantun nan to da yawa daga cikinsu sai suke nuna min ai wannan kujerun sun fi wannan teba littattafai da fensira a mahimmanci ga su ɗaliban kuma in ka lura abinda za ka kashe wajen yin littattafan nan da fensira bai wuce ɗaya bai kai ɗaya bisa goma abinda za ka kashe abinda za ka kashe wajen kujerun nan ba saboda haka in an yi wannan in akwai abin nan dole akwai buƙatar haka ɗin duk lokacin da za mu abu za mu duba mu ga wanne ne shi ya fi muhimmanci shi da muke duba sai mu fara da shi. Ko akwai wani kira ga su malaman da za su kula da ɗaliban da za su zauna a wannan kujeru? Wannan kira ne ga ba ma ga su malamai ba ga kowa da kowa. Duk nauyin da Allah ɗora maka to kai bakin ƙoƙarinka kai bakin kokarin ka ka ga cewa kai da sajin din shi a bakin gwargwado kai abin da aka ce kai dan kurakurai kuma saura da suka rage wannan dama dan adam ajizi ne sai a roki Allah ya gafara. haka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata kowan zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta yi ba da shi da jaki ni na raba ta yin ba zan tara jami'u kanana jahannan muna da fotefo lokacin sikiriti satuwan ne ba ƙari a duba ko bara da suna sati sit to ga yanzu an ƙara sai yawa mullilwanta to kuma su jami'un ƙanana ana nan ana niyya ƙara su ba wasawa ba sakandare uku gare masa kwato kuma birnin kabi akwai ɗaya da gusa kasashen kahin Masu haro da wannan Allah ka mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da su za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Solomon Abu wadda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim ka almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.